وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين باهك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na lahadi wanda ya dace da goma sha ɗaya ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyar bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na ashirin da hudu kenan ko ashirin da biyar 25 ga watan goma shekara ta 2004 miladiya 24 ne ku idan ba a manta ba a yammacin jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 47 cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida faɗin Allah ta'ala wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fi wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun yau zamu tashi aya ta 48 kafin haka ga tambayoyi mai tambaya ta farko yana magana ne cewa sun rabu shi da iyalinsa to bayan sun rabu ya fahimci cewa shi da sauran waɗansu daga cikin 'yan uwansa sun zalunce ta sun yi mata ba daidai ba da haka sai yake nema ta yafe masa ga alama da ya aika mata hakan yana nema ta yafe masa taki to sai yake son in roƙe ta ta yafe masa a madadinsa shi musamman kuma ta kalli wannan wata mai alfarma da ake cikin ramadan ko musamman ya ce tana zuwa sauraron wa'azi to da haka a madadin wannan dan uwa muke fatan ke wanda abin ya shafa ki ji tsoron Allah ki yafe masa ko mu karanto muke aya ubangiji ta'ala ce wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim lafazin wal ana nufin mutane idan an yi musu ba daidai ba su yi afuwa sannan wal yasfahu su kawar da kai ka ji kamar baka ji ba ka gani kamar baka gani ba ma'ana kada ka rike wanda ya maka ba daidai ba a zuci ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum shin ku ba kwa san Allah ya gafarta muku kowane bawa na gari mace ko namiji zai ce lalle muna son Allah ya yafe mana to tunda kana son Allah ya yafe maka sai ka yafe wa wanda duk ya maka ba daidai ba tunda kina son Allah ya yafe miki ke ma sai ki yafe wa duk wanda ya miki ba daidai ba wannan shine ake son musulmi ya zama da haka muna fatan zaki yafe wa waɗancan yan uwa da suka miki ba daidai ba ko muna fatan zaki yafe wa mijinki ki yi afuwa ki yi rangwame kuma inda hali ma in za ku koma to wannan zai fi daɗi yan har kun koma kuma ubangiji ta Allah ya sanya albarka a cikin zurriyar ya ba ku zaman lafiya in kuma ba ku koma ba Allah sa ku koma kuma ya ba ku albarka din bayan kun koma ranar da aka fara azumi ya shiga wanka da safe mai tambaya na biyu kenan sai ya manta da cewa yau azumi yake ciki da haka sai ya wasa da bansa kuma har mani ya fita mai hukuncin azuminsa sa na farko dai me yasa kai kai wasa daga banka ko ma ba azumi yake ba waya saka <laughs> don abu ne da bai dace ba zance mafi inganci shine mutum bai dace yi istimna'i ba istimna'i shine mutum ya wasa da gabansa don duk ya shiga cikin umumin faɗin Allah ta'ala fa man rawa wara zalika fa ulaika humul adun dukkan mutumin da ya nemi biyan bukatarsa ba ta hanyar matarsa ta aure ba ba kuma ta hanyar baiwa ba shar'antacciya a musulunci to duk wanda ya nemi wata hanya ya biya sha'awarsa ba wannan ba to hakika ya zama cikin masu ketare iyakar Allah da wannan aya malamai ke kafa hujja dangane da haramcin al-istimna'u wato mutum ya yi wasa da gabansa har mani ya fita daga jikinsa to wannan ko cikin ramadana ne laifi ne ballantana kuma idan ya dace da wato ko wajen ramadana ne laifi ne ballantana a cikin ramadana to sai dai idan mutum ya yi wasa da gabansa da gangan misali ya sani ramadana ne ya yi wasa da gabansa har mani ya fita azumin sa yana nan ko ya kare malamai suna tattaunawa kan cewa idan mutum ya yi wasa da mace har maniyin sai fita ko ya yi tunanin mace tunani mai tsanani na sha'awarsa ta motsa har maniyin sai fita ko shi da kansa ya wasa da gabansa har maniyin sai fita ko ya kalli tsiraitin wata ya mace ko ba tsiraitin ta ba kalli wani abin da ke jan hankalinsa sha'awarsa ta motsa har maniyinsa ya fita guda nawa kenan duk waɗannan ciki babu saduwa maniyinsa ya fita a ɗaya daga cikin waɗannan shin azumin ya karye ko bai karye ba matsala ce da malamai suka yi saɓani a kai waɗansu malamai suna ganin bai karye ba suka ce abinda azumi ke karyewa da shi ko sha ko jima'i wannan shine abinda azumi ke karyewa da shi amma wannan abin da ya yi baya ansa ɗaya daga cikin ma'anonin ababuwan nan guda uku ballantana mu ce wato ainihin azumin sa ya kare ina fata an fahimta waɗansu malamai kuma suka ce a'a matukar yayi wannan da gangan azumin sa ya kare suka ce hujjar mu na cewa idan yayi ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa azumin sa ya karye suka ce hadisul qudusi da ke cikin sahih bukhari ubangiji ta'ala ke cewa as-sawmu li wa ana ajzi bihi sai ya ce yada'u ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu min ajali as-siyamu wa ana ajzi bi a wata riwayar yada'u ta'amahu wa wa lazzatahu min ajali as-siyamu wa ana ajzi bi wato mai azumi ya kyale abincinsa ya kyale abin kuma ya kyale sha'awarsa a ɗaya riwayar ya kyale jin daɗinsa don ni sha'awarsa ma'ana ya kyale saduwa da ya mace a jin daɗin samana ya ƙyale ya haƙura da jin daɗin ya mace saboda ni don haka lalle azumi na wani ne zan saka masa da shi to mahallin shahar shine lafazin shahawa da kuma lafazin lazza ina fata an fahimta suka ce ba wai hakikanin jima'in ba ne ba ke karya azumi menene ke sa a yi jima'i ba sha'awa ba ba jin daɗi ba to shi ma wannan da ya kalle ta ya ji daɗi har maniyinsa ya fita ko da ya wasa da ita ya ji daɗi har maniyansa ya fita an samu shahawa an samu lazza tunda an samu shahawa da lazza shikenan azumi ya kare kenan tunda Allah ya ce ya da'u ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu aw wa lazzatahu to kuma yanzu shi lam yada lam yada shahawatahu wa lam yada lazzatahu na'am ina fata an fahimta kun ga amma halin shahid a wannan gaba tana da karfi sosai sosai to amma dukkanin su malaman sun yarda cewa ma'ana da wanda suka ce hakan yana karya azumi da wanda suka ce baya karewa sun yadda idan ɗaya daga cikin wannan ɗin ta ba jima'i ne mutum ya ba a ɗaya daga cikin wannan ta faru har mani ya fita daga jikin mutum kuma da sha'awa da jin daɗi to azumin ya karye zai rama azumi ɗaya amma babu kafara a kansa domin babu wani dalili da ya nuna cewa ya yi kafara idan mun ji wannan matsalar gaba ɗaya sai mu komo kan sigar tambayar ka sigar tambayar ka shine kai baka san ma azumi ne yau ko ba azumi ba dan saboda haka sai ka samu kanka a wannan hali to kasancewar baka sani ba wannan shine zai ba da dama a ce azumin ka bai kare ba amma da ka sani ka yi to in an bi ra'ayin malaman da suka ce yana kare azumi azumin ka ya kare za ka rama daya ba wai ka fara ce akan ka ba in an bi ra'ayin waɗancan malamai ko na farko wanda suka ce azumin ka bai kare ba abin da yake nunawa shine kayi sabo baka kyauta ba amma dai azumin ka bai kare ba yana nan babu ramuwa babu kafara akan ka ina fata an fahimci matsalar wannan ke cewa wai idan mace tana haila a gidansu ba a yi mata aure ba wai tana daukan zunubi kuma duk zunubin ana kasa musu ita da iyayenta wannan ba magana ce ta malanta ba magana ce kawai ta jahilci laifinta ne dan ta yi jinin haila ba shekarunta ne kai ta yi ba laifinta ne dan mace yi aure ba ai bata samu mijin bane ba da ta samu da ta yi da haka kasancewar mace tana zaune a gida har ta kai shekarun balaga ba ta yi aure ba ma'ana tana jinin haila wannan baya nuna cewa akwai wani zunubi akan ta ko akwai zunubi akan iyayenta amma zunubi zai zo ne idan aka ce mace ta kai shekarun aure kuma ta samu mijin da yake santa amma iyaye saboda kwaɗayin abin duniya sun hana sun ce sai wani ya zo wanda ya fi wannan hali to wannan sai zanto suna da laifi na sun jinkirta aure ba wai suna da laifin ta yi jinin haila a gida ba ina fata an fahimta matar da ba ta haila kwata-kwata wai tana da wata daraja kenan ta musamman ban san wata aya ko hadisi da ya nuna cewa matar da ba ta haila tana da wata daraja ba daraja ko da wani lokaci cikin alkur'ani ana rabtinta ne da abu guda biyu al'iman wal amal as-salih wato da wannan ake rabti da wannan ake alakanta darajar mutum imani da kuma aiki na gari amma ba wata sifa ta jikin shi wadda ba shi jawo wa kansa ba kasancewar mace ba ta haila wannan ai ba ita ta jawo wa kanta ba ina fata an fahimta kasancewar tana yi kuma haka ba ita ta jawo wa kanta ba da haka ban san wani nassi cikin alkur'ani ko hadisin manzo Allah ingantacce ba da ya nuna fifikon mace da ba ta haila akan mai hasali ma ni sai nake ganin kila wadda ba ta yi din ya kasance tana da tawaya idan mun kallo dan su soshin. domin idan ba ta haila ai ba za ta yi juna biyu ba idan ba za ta yi juna biyu ba ba za ta haihu ba idan ba ta haihu ba kuma ta yi hasara mai yawa domin a cikin haihuwa akwai falala ina fata an fahimta tunda manzo Allah ya nuna falalar wanda aka bai ya'ya biyu ta rene su ko aka bai ya'ya uku ta rene su reno na addinin musulunci za su zama sanadiyar tsirata daga wuta da shigar ta gidan aljanna ranar tashin kiyama kaga wanda bata haihu babu sannan kuma wa waladin salihin ya da'u lahu idan mutum ya bar dana gari zai masa addu'a ita bata haihu ballan sana ta bar dana gari zai mata addu'a wallahu alam mutum ne yake da sha'awa mai karfi wato dai yau tambayoyin na gwauraye ne da yawa ina jin yadda aka yi yake da sha'awa mai karfi kuma shi ko da ya yi azumi ma da aka ce a yi azumi azumi na rage sha'awa baya hana ka ga yana samun kansa cikin tunani har mazi ya fita daga jikinsa to wannan tasa sai wata rana aka ba shi wani waɗansu kuɗi aka ce ya sai wani abu ya juya idan an samu riba ya rike ribar ya mayar da uwar kuɗin ana ba shi wannan kuɗin sai je ya aure da su wato kaga yayi waccan shimfidar dan dan mu ce masa tambayar ita ce kawai da abin da ya kamata ya tambaye mu in zai tsakani da Allah kare ya wahalar da mu kare ya bi dogon zango ya bi gajeren zango shi ne aka ba shi kuɗi ya kasuwanci sai ya kashe kawai shi kenan ko ba ka ba to amma kaga sai ya wata doguwar shimfiɗa don a halatta masa cewa ai ba laifi ai la ba'asa la ba'asa <laughs> wannan dabara ce da wayo kawai doguwar shimfiɗar nan ba zai hana dai mu ba da fatawa kan abin da muka sani ba na farko dai <laughs> bai halatta ka kashe kuɗin mutum ba sai da izininsa ka'ida ta addinin musulunci ko ajiya mutum ya baka ba shi halatta ka kashe sai da izininsa idan ku ka kashe ba da izininsa ba dole sai ka biya ina fata an fahimta saboda haka yanzu dai ana bin ka bashin wannan kuɗi dole sai ka biya kasancewar aure kai ka raya sunnar annabi baya nuna an yafe maka sai in shi mutumin da ya ji tausayin ka ya yafe maka to wannan yana da falala ya taimaka maka kai aure an fahimta ko amma in ba shi ce ya yafe maka ba dole sai ka biya shi kudin sa sai dai shi kawai mu ce masa idan kana cikin kunci ya maka hakuri har ka samu bisa ga ka'idar wa in kana zuwa usratin fa naziratun ila maisara amma kuma a ayar a ƙarshe an ce wa an tasaddaqu khairul lakum in mutum yana cikin kunci to sai a yi masa jinkiri zuwa wani lokaci amma inda za a yafe masa to kuma ya fi alkhairi dangane da masu yin farauta an yi bayani kwanakin baya lokacin da ake karanta aya da take bayanin hukuncin farauta to amma mu yanzu mukan samu masu farauta da suke daura layu da kambu da guru da guru suna tafiya yawan farauta shin hakan ya halatta ko bai halatta ba a'a bai halatta ba ai bai halatta ba ɗaura laya bai halatta ba ɗaura guru ko wani kambu ko dukkan wani abu na rataya ko dukan wata damara da sunan ta kare mutum daga sharri ko ta jawo masa alkhairi wannan dukan su bai halarta ba kuma laya iri uku ce ko dai ya zanto wadda an nemi taimakon wani ba Allah ba kamar sunan aljan aka rubuta aka nemi taimakon sa ko sunan mala'ika ko sunan annabi ko sunan wani wali ko sunan wani shehi aka rubuta aka nemi taimakon sa dan ya kare mutum daga sharri ko dan ya jawo masa wani alkhairi wannan shirka ce kaulan wahida duk wanda ya rataye wannan yayi shirka babbar shirka wadda take kai mutum ga fita daga cikin addinin musulunci Allah tsare mu idan ko mutum ya rataye laya ta wani abin da ba san ko menene ba ba larabci ba lantana ka gane ma'anarsa ba hausa ba turanci ba kawai aka har hada waɗansu harufa ba a san ko menene ba to wannan haramun ne kaular wahidan amma ba ta kai waccan muni ba idan ko mutum ya rataye laya ta alkur'ani to ita ce malamai suka yi sabani waɗansu suka ce la ba'asa waɗansu suka ce fihi ba'asun akwai laifi zance mafi inganci laya ko ta alkur'ani ce ba shi halatta a rataya don manzon Allah da ya tashi bayanin laya bai iyakance ta alkur'ani ba shi mi matan faka da ashirka dukkan wanda ya rataya laya ya yi shirka kaga man din nan ai sharatiyya ce asma'u sharti kuma min sigil umum suna daga cikin siga na umum game hukunci ga kowa da kowa dukkan wanda ya yi kaza haka hadisin ke nufi da haka wannan wanda ya kaza ko da da alkur'ani yayi ko da da hadisi yayi ko da da ya muhiya bangon dutse yayi ko baro ko da mai nane yayi dai mazalati fa kada ashraka da haka bai halatta ba ɗaya kenan na biyu idan mutum ya rataye laya ta alkur'ani mai girma zai iya kai ta zuwa ga wuri na najasa ba tare da ya sani ba ko da mantuwa wani lokacin da jahilci da sauransu sannan fa babu yadda za a mutum ya rataye laya wani abu ya samu ya ga ya fita lafiya ya dauka cewa Allah ne ya kare shi ba layan nan ba da haka wannan na karya tawakkalin mutum da haka shi yasa malamai suka ce ko da ta alkur'ani ce bai halatta mutum ya sa ba sai dai muninta bai kai na idan mutum ya rataye ta wani abin da ba alkur'ani ba saboda haka duk wata damara da mutum zai wannan shirka ce bai halatta wa manzan Allah bai wa manzan Allah ya fi ka shiga cikin hadari dan ya fi ka yawan masoya kuma ya fi ka yawan makiya dan makiyansa a lokacin lokacinsa sun so ina ma babu cikin yahudawa da nasara da mushrikai da sauransu manzo Allah ne ya gazatul ahzab ahzab din nan ba waɗansu rundunoni ne na kawance na kafircin duniya suka taru a wannan lokaci don a mulkushe musulunci a Madina kuma ana cikin haka yahudawan da aka yarjejeniya da su na banu qurayza suka warware alƙawarin su ya zanto gida ba daɗi waje ba daɗi Allah ya suranta abin da cewa iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idza zagatil absar wa balagatil qulubul hanajir وتظنون بالله الظنون هنالك بتولي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا نعم lokacin da suka zo muku ta samanku ta ƙasanku lokacin da wato ainihin saboda tsoro da firgici zukatan mummune kamar sun zo makogaro kamar mutum ya yi amai ransa ya fito don tsoro da firgici Allah da kansa yace hunalika butul mu'minun a wannan lokacin kan an jarrabu mummunai wa zulzilu zulzalan shadida an jijjiga su jijjiga mai tsanani tunda dai manzon Allah zai ce wa zai je ya leko min abinda kafare suke ciki walahul janna ya kalli sahabbai kowa ya shiru ba wanda ya motsa ya ce gani ya sake mai ta wa zai je ya leko asirinsu ya kawo min rahoton me suke ciki na ba shi tabbas din zai shiga aljanna duk suka yi shiru ɗaya daga cikin sahabbai ya ce mutum na jin fitsari ba ya cewa zan je fitsari manzo Allah sai biyo layi ya kalli wannan ya kalli wannan ya kalli wannan ya kalli wannan ya wannan wannan da har aka zo kan wanda za a tura aka ce kai ne wanda yace wallahi sai naji kamar in ce kasa ta bude in shiga to duk da wannan tsoron ba sahabin da ya tunanin ya rata ya laya ko goro ko kambu ko wani damara ko wani abin nan da sauransu dukkanin su sun riga sun tafi ga ka'idar tawakkali da Allah da roƙon sa nasara akan haka suka tafi da haka ubangiji kuma idan kai ka ce wai sai ka sa laya za a tsare ka ka duba yawan waɗanda ba sa sawa kuma su kuma watsare tsare su layar yanzu ni ba na sawa malam sa'idu ba ya sawa kuma na ina jin duk ba kwa sawa ko <laughs> kuma duk Allah ya tsare mu to shikenan kai ma idan ka cire ta ka shikenan Allah zai tsare ka to saboda haka ya kamata a lura da wannan wannan misali ne kaga ga wani ya cire Allah ya kare shi Allah gane da mu Allah shirye da mu ina jin wannan ita ce tambaya ta karshe da zamu tsaya a kanta sai kuma abin nan zamu tashi kai tsaye kamar yadda na faɗa aya ta 48 mai Allah madaukakin sarki ya faɗa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa anzalna ilayka al-kitaba bil haqqi بالحق lima bayna yadayhi minal kitabi wa ومهيمنا alayhi فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وبنجي وأنزلنا إليك الكتاب بالحق mun saukar da littafi ya zuwa gare ka bilhaƙi da gaskiya cuɗanye da gaskiya haɗa da gaskiya littafin ya ƙunshi gaskiya wanda aka turo shi ya kawo maka shi kansa mai gaskiya ne wato mala'ika jibril kuma amintacce aka turo shi kuma wajen mai gaskiya ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam musaddiqan lima bayna yana mai gaskata littattafan da suka gabace shi min alkitab na sauran littattafai kenan yana gaskata abin da ya gabace shi min alkitab na littattafai wa muhaiminan alaihi sannan kuma mai bayar da shaida a kansu lafazin alkitab ya maimaitu sau biyu a daidai wannan gaba wa anzalna ilaikal kitab bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitab ma'ana min alkitab alkitab alif da lam din farko al ahadiyya abinda ake nufi da wannan sanannen littafin nan mu muka saukar maka da shi to wanne ne sanannen littafi a wurin mu mu musulmai alqur'ani kenan amma alif da lam din da ke cikin min alkitab aljinsiyya ce ma'ana tubayyinu jinsal kutubil munazzalati minas sama' bayani ne na jinsin littattafan da Allah ya saukar kaga lafazin alkitab din wato duk da cewa mufradi ne amma abin da ake nufi jam'i littattafan da aka saukar abin nufi alkur'ani mai girma musaddiqan lima bayna yadayhi yana gaskata abin da ya rigaye shi min alkitabi na littattafai da suka shuɗe baya ya gaskata attaura ya gaskata linjila ya gaskata zabura ya gaskata suhufi ibrahim yana gaskata su baya karyata su wa muhaiminan alaihi lafazin muhaiminan alaihi waɗansu malaman suka fassara shi da cewa aliyan alaihi kuma ya ɗaukaku akan dukkan littafin da ya wuce baya alqur'ani ya fi shi ɗaukaka ko kuma shahidan alaihi alqur'ani ya zama mai ba da shaida akan dukkan littafin da ya wuce a baya ko kuma nasikhan lahu alqur'ani ya zama mai shafe hukuncin dukkan wani littafi da ya wuce a baya a tarihi shine lafazin muhaimin haka suka fassara shi malamai dukkanin su ma'anin mutaqariba ma'anoni ne waɗanda suke kusa da juna ko mu ce alqur'ani ne madaukakin littafi haka ne alqur'ani yana sama da kowane littafi ko mu ce alqur'ani ne ke ba da shaida kan duk wani littafi da ya wuce a baya eh alqur'ani ya zama mai ba da shaida ko mu ce alqur'ani ne ya shafe dukkan waɗansu littattafai da suka wuce a baya ko shakka babu alqur'ani ya shafe hukuncin da duk wani littafi da ya sauka duk wani hukunci da wani littafi ya saukar a baya alkur'ani ya shafi ne ma'anar wa muhaiminan alai fahkum bainahum bima anzalallah kai hukunci a tsakaninsu da abin da Allah ya saukar wala tattabi ahwa'ahum amma aka min alhaq kada ka karkata ka bar abin da ya zo maka na gaskiya dan bin son zuciyarsu lafazin la tattabi ahwa'ahum anan la tattabi bima la tanharif kada ka karkata ka kauce wa gaskiya abin da yasa na fassara shi da la harif saboda lafazin an da ya ta'addi da shi domin lafazin ittaba yattabi'u baya yin ta'addi bi an illa idza dummina ma'ana in harafa sai dai an masa tazmini at-tazminu a cikin harshen larabci shine a baiwa wani fi'ili ma'anar wani fi'ili idan ya so sai yayi ta'addi da irin abin da wannan fi'ilin ke yin ta'addi da shi idza kana muta'addiyan bi nafsihi ya ta'adda bi nafsihi idza kana muta'addiyan bi wasitati harfin min al-huruf yata'adda bi wasitati zalika al-harf wannan shine ta'diya ko ta'addi bil harf kenan kaga anan gurin wala tattabi ahwa'ahum an ma ja'aka min al-haqq ma'ana la tanharif amma ja'aka min al-haqqi muttabi'an ahwa'ahum kada ka kauce wa gaskiya kana bin son zuciyarsu ubangiji ya ce likullin ja'alna minkum shir'atan wa likullin ga kowane ɗaya minkum cikin ku ja'alna mun sanya shir'atan wa minhaja tsari na shari'a da kuma tsari na rayuwa shir'atan wa minhaja a shira shine shari'a ko ka ce ash-shar'u ko ka ce ash-shari'atu ko ka ce ash-shir'atu duk abu ɗaya ne abin da yake nufi shari'a tsari da ya kunshi ibada da mu'amala ibada kamar sallah azumi zakka haji mu'amala kamar aure kasuwanci saye da sayarwa da sauransu wannan shine shari'a kowane mutane mun sanya musu shari'ar su daban to da ubangiji ta ala ce likullin ja'alna minkum da suwa ake minkum ma'ana sahabban da suka rayu da annabi su kadai ko har da mu sannan mu al'ummar annabi muhammad kadai ko har da waɗanda suke kafin mu ayar tana nuna dukkan wanda yake sararin duniya wanda ya wuce baya da wanda yake numfashi da wanda zai zo nan gaba minkum din nan ta shafi don an ce likullin ja'alna minkum kowannen ku mun sanya masa shir'atan shari'a wa minhaja da kuma tsari na rayuwa to kaga waɗanda suka wuce a baya ma sana da shari'a haka mu ma muna da shari'a mutanen annabi Musa suna da shari'a annabi Isa alaihi salam ya zo da shari'a annabi Dawud Sulaiman annabi Harun da annabi Musa da sauran annabi duk sun zo da shari'a ne kowanne ya zo da shari'a sa kuma akan sami bambance bambance daga shari'ar wannan annabi zuwa shari'ar wancan shine hikimar kowanne an sa masa shari'ar sa daban da akan dan samu dan bambance bambance daga wannan doka da ke nan da doka da ke can da shari'ar da ke nan da shari'ar da ke can da haka lafazin minkum ana ana nufin dukkan halitta ubangiji na magana ne da halitta gaba ɗayan su a matsayin su na halitta walau sha Allahu la ja'alakum ummatan wahida inda Allah ya ga dama sai ya sanya ku ku zamanto al'umma daya ya zanto tun daga farkon zamani har zuwa karshen zamani annabi daya. za a turo kuma da littafi daya amma sai Allah ya turo annabawa daban-daban kuma ya saukar da littattafai daban-daban kuma littattafan suka kunshi tsare-tsare da ake samun bambance-bambance daga wancan zamani zuwa wancan zamani ina fata an fahimta wannan hikima ce inda ya ga dama duk sai ya samu zanto mabiya ga annabi daya walakin sai dai liyabluwakum fi ma atakum dan Allah ya jarrabe ku cikin abin da ya baku ko waɗanne a jarrabe su a ga za su yi biyayya ga annabin da aka turo musu ko ba za su yi biyayya gare shi ba don haka fastabiqul khairat ku yi gaggawar aikata ayyuka na alkhairi ku rinka rige wajen aikata aikin alkhairi ilallahi Allah marji'ukum jami'an gaba ɗaya makomar ku zuwa ga ubangiji take fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun kuma Allah zai ba ku labarin abin da kuka kasance kuna sabani a kansa wato kaga shari'ar annaba daban-daban amma tsarin tauhidi da aqidi abin da ake kira al-ilahiyat duk abin da ya shafi janibin Allah da janibin kiyama da janibin annabta annabawa sun yi tarayya akai ba wanda ya saba wani wala kad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu wajtanibu tagut dukkanin annabawa kowa ya ce da mutanensa ku bauta samu Allah shi kadai ku kauce ma ku bauta samu Allah shi kadai ku kadai shi da ibada kada ku yi shirka wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun wato tsarin tauhidi ɗaya ne amma tsarin shari'a da dokoki shine yake shan bamban daga can zuwa can gurin shi yasa manzo Allah ke cewa al-anbiya'u awladu illatun al-anbiya'u awladu illatun annabawa yan uba ne ba yan uba a Hausa ba yan uba a yaren shi annabin dan a Hausa idan an ce yan uba ko shaka babu waɗanda suke ubansu ɗaya amma uwa kowa da tashi kuma suna gaba da juna har ma ka ce wani ya nuna mun yan ubanci ma'ana yayi maka ba daidai ba to annabawa ba sa da wannan abinda manzon Allah ke nufi wato tauhidi duk ya hada su duka amma shari'a daban-daban irin yadda 'ya'ya waɗanda suke yan uba uba guda ɗaya amma uwa kowa da tashi to haka annaba tauhidi iri ɗaya amma shari'a kowa da tashi tauhidi iri ɗaya saboda ayat da muka karanta wala kad ba asna fi kulli ummatin rasulan an ibudallaha wa tajtanibu at kaga nan a jumlace kowa ya ce da mutanen sa ubudullahi wajtanibu tagut sannan kowa a karan kansa shi kadai da yaje kuma ga abin da ya faɗa wa ila adin akahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu in antum illa muftarun waila ila samud akahum saliha kaliya ya qaumi ibudullaha ma min ilahin gairu huwa ansha'akum min al-ard wa sta'amarakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib wa ila madyan akahum shu'aiba qala ya ibudullaha ma min ilahin gairu wa la tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaykum adhabahum kowanne yace ibudullaha ma lakum min ilahin gairu kaga wannan yana da ɗaya din suke yadda yan uba suke ɗaya haka an annaba tauhidin su ɗaya to amma da kullun ji Allah minkum siratan wa minhaja shari'ar kowa daban yadda yan uba kuma kowa yana da tashi mahaifiya daban abinda annabi ke nufi kenan idan ka tashi fasara dole ka ce al anbiya wa auladu illatin annabawa yan uba ne abin nufi kamantawa ne annabi yayi at tashbihu ne tashbihi ne manzon Allah yayi amma ba bayanin hakikanin yan ubanci da muke jin shi a Hausa ko a cikin garurukan mu ba dan annabawa ba sa takara da zuna ba sa gaba da zuna ba sa faɗa da juna zurriyatan ba'dhuha min ba'dhin wallahu samiun alim sai Allah ta وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن بعضهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وبنجد سوى أن بينهم بما أنزل الله kai hukunci a tsakaninsu da abin da Allah ya saukar wala tattabi ahwa'ahum kada ka bi soye-soyen zukatansu wahzarhum an yaftinuka an ba'd ma anzala Allah ilayk wahzarhum ka kiyaye su an yaftinuka dan kada su fitine ka su kautar da kai an ba'd ma anzala Allah ilayk gabarin wani sashi na abin da Allah ya saukar maka lalle ka kiyaye su su dan kullum za su so ina ma a ce su kawar da kai su kautar da kai daga tsari ka bar wani abin da Allah ya ce ka yi haka kafirai suke so an gane ko alam tara ila allazina utu nasiban min alkitab yashtaruna ad-dalala wa yuriduna an tadillu as-sabil so suke ina ma ku kaucewa ta farkin Allah waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa wadda kasirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kufara hasadan min indi anfusihim gabar da abokanan adawa suke mana ba wai ta zubar da jinin mu da kona dukiyoyin mu kadai ba ma a'a ya za su yi su kawar da mu daga tsarin Allah mu kauce yadda suka kauce mu halaka yadda suka halaka dan mu tabe yadda su suka tabe haka suke so su da haka Allah ya ja hankalin manzansa Allah maɗaukakin sarki ya san manzansa ba zai biyayya ga kafirai ba amma ana fuskantar da magana zuwa gare shi dan mu ji mu fahimta cewa da mu ake kowane ɗaya daga cikinmu da shi ake wala tattabi ahwa'ahu kada fa ka yadda a matsayinka na mai mulki ko a matsayinka na ɗan kasuwa ko ma'aikaci ko talaka ko mace ko namiji kada ka yadda ka bi son zuciyarsu wahzarhum ka kiyaye kafirai makiya Allah an yaftino ka dan kasu fitine ka an ba'd ma anzalallahu ilai su sa ka bar wani sashi na abinda Allah ya saukar maka idan annabi ne na abin da Allah ya saukar maka in kai mabiyin annabi ne na abin da Allah ya saukar don kai ya saukar zuwa gare ka don kai kenan an saukar akan annabi don amfanin ka kai fa in tawallau idan ko har sun juya baya sun ki yarda da kiran da kake musu sun ki yarda kai musu hukunci da abin da aka saukar maka din fa'alam ka sani cewa annama yuridullahu an yusibahum bi ba'd dhunubihim ubangiji ta'ala yana so ne ya kama su da babban zunubinsu Ba'ad a nan gudun baya nufin sashen zunubi akan kawo alba'adu ana nufin alba'adiyya din wato wani bangare na abu ko sashi na abu amma akan kawo alba'adu litakbir don girmama abu wani lokacin yutlaqu alba'adu wa yuradu bihi alkullu wani lokaci za a kawo alba'adu ana nufin wato ainihin alkullu ina fata an fahimta وقال رجل مؤمن من آل فرعون yaktubu إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذب وإن يك صادقا يصيبكم بعض الذي يعيدكم أبين نفي يصيبكم كل الذي يعيدكم البعض أنا بمعنى ba wai cewa zai same ku sai ya same ku amma idan kanansa abu goma zai same ku sai ɗaya ya same su yi gaskiya kenan ya yi wani gaske sa ba daya to idan ko ka fassara shi da in har annabin da gaske yake yi wani sashi na abin da ya faɗa zai same ku abin nufi wani sashin ba zai same ku ba ya faɗa ba goma ɗaya ya same ku tara ba su same ku ba kaga wannan ba zai nuna annabin ya zo da cikakkiyar gaskiya ba sai in goman nan da ya faɗa gaba ɗaya sun samu mutane to shi yasa masu tafsirin suke cewa yusibkum ba'dul ladzi ya'idukum ma'anarsa yusibkum kullul ladzi ya'idukum na'am kamar yadda wani ke cewa innal umura idal ahdasu ahdasu ha duna shiyuhi tara fi ba'dha al khalala wato lamarra ko yaya idan yara masu karancin shekaru su ne za su jagoranci lamari a kyale manya masu yawan shekaru da kwarewa a rayuwa tara fi ba'dha al khalala sai ka samu cika cikin dukkan abin da za a yi kenan ka fi a nan yana nufin me al kenan ina fata an fahimta waya ya kace abin da yaro ya hau tsani ya hango a abin da kai dattijo ya hango daga zaune yaro ko ya hau tsani ya leko ba zai iya hango shi ba saboda yawan shekaru da kwarewa a cikin rayuwa innal umura idhal ahdathu dabbarha duna shuyukhi tara fi ba'dha al khala dan haka anan gurin fa in tawallau idan suka juya baya fa alam ka sani cewa annama yuridu Allah an yusibahum ubangiji ta'ala na san ya kama su bi ba'dhi dhunubihim da babban laifin su wanne da babban laifi na at-tawalli din wannan eh, ba'du dhunubihim shine at-tawalli din dan fa in tawallaw zunubi na at-tawalli juya baya Allah zai kama su da shi ina fata an fahimta abinda dai kawai nake so in ce muku anan lafazin al-ba'du ko dai a kawo shi ana nufin al-ba'du din wani sashi na abu ko dai a kawo shi ana nufin me al-kullu wani lokacin ko a kawo shi ana nufin al-amrul kabir al-amrul azim ina fata an fahimta kamar nan gurin ana nufin fa in tawallaw fa'alam fa'alam anna ma yuridu Allah an yusibahum bi ba'd dhunubihim yani bi dhanbil kabir alladhi huwa tawalli zai kama su da babban laifi wanda shine juya baya da barin abinda aka ɗora musu ma'ana dai yadda ake kawo nakira tufidu tankir haka wato nakira kai tufidu takbir haka ake kawo kuma wato ainihin alba'du kuma tufidu takbiri ubangiji yace tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah faddalna ba'dahum min fifita sashin su kan sashi mun fifita babban akan sauran manyan eh, to daga nan sai ka fahimci manzanni aka ce an fifita babban shine wa manzan Allah sallallahu akan sauran manyan sauran annabawa kenan shine faddalna ba'dahum ala ba'd kenan minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus an fahimta ko wato kamar yadda wani da ke cewa wata wa aqulu ba'dhan nasi anki kinayatan khawfal wushati wa anti kullun nasi idan na tashi maganar ki sai in ce ba'dhan nasi wasu mutane yace wannan sayan magana ne ai ke ce mutane gaba ɗayan an ce mutane yana fata an fahimta wa qulu ba'dhan nasi anki kinayatan khawfal wushati wa anti kullun nasi mana wannan shawahid shi'riya wanda suka shafi lugha ko suka shafi nahwu hikimar kawo su shine don su taimaka wajen ka'idar da mutum ya faɗa ya zanto tana da mazauni a cikin larabci bayan ta samu mazauni a qur'ani wani ba zai ce maka ba larabci ne ba ko ba haka ba fa in tawallaw fa alam anna ma yuridu Allah an yusibahum bi ba'd dhunubihim wa inna kaseeran minan nas lafasiqun lalle da yawa daga cikin mutane akwai fasikai cikin su a anan ana nufin kafirci domin duk wanda ya juya baya bai karbi sakon da manzon Allah ya zo da shi ba ko shakka babu abin da ya kafirci ne ubangiji ta'ala ce afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun a wannan wato ainihin istifhamiyya ce lil istifham fa wannan kuma fa'ul ataf ce hukumal jahiliyyati yabghun yadda zancen yake yabghuna hukumal jahiliyyati afa yabghuna hukumar jahiliyyati amma sai aka kaddamar da mafu'ulan bihi mansub a madadin ya zama a ƙarshe ina fata an fahimta to a nan gurin duk lokacin da kaga irin wannan tarkibin ka sami hamzatul istifhami ka sami fa'ul atafi to lalle ne sai ka kaddara wata jumla a tsakani kamar afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha afala yatadabbaruna alquran walau kana min inda ghairi allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira afalam yadabbar alqawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum alawwalin afa hukumal jahiliyyati yabgun kaga ko ne afa afa a din nan lil istifham alamar tambaya ce shin to kaga fa din nan kuma fa'ul atafi ce to me aka yi atafi akan me ba za a dauki istifhami kawai a yi atafin jumla akan istifhami ba shi yasa aka ce ana kaddar jumlar ayatawallauna anillahi wa rasulihi fa hukumal jahiliyyati yabgun ma'ana sun kawar da kai su kyale Allah da manzansa su je suna neman hukunci na jahiliya su kyale dokar Allah ya ce manzan Allah ya ce su kyale alkur'anin da aka saukar wanda yake la a tihil batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid su je suna neman doka da raba husuma a cikin waɗansu dokoki da dan adam ya tsara da kansa shin haka ya kamata su yi kaga istifham ne inkari a din nan alamar tambaya ce wadda ke nuna musun abin da suka yi bai dace su yi haka ba bai dace mutum ya kyale alkur'ani da hadisi ya je kama wani abin da ba alkur'ani ba ba hadisi ba ya ce da shi zai aiki sawa'un a cikin ibada ko a cikin aƙida ko a cikin mu'amala na rayuwa ko a cikin shari'a da dokoki da za a mulki mutane duk ɗaya ne abin yadda a cikin ibada da aƙida da tauhidi da mu'amala ake bukatar mutum ya tsayawa a kan ƙur'ani da hadisi haka kuma ake bukata a cikin abin da ya shafi dokoki na gudanar da mulkin mutane akan Allah ya ce annabi ya ce dan wannan aya tana musu ga dukkan mutumin da yake aiki da dokar da ba ta Allah ba afa hukumul jahiliyyati yabghun shin hukuncin jahiliyya kuma shine abin da suke nema a yi musu hukunci da shi a gudanar da mulkin su da shi wa man ahsanu min Allah hukuman liqaumin yuqinun wane ne yafi Allah kyakkyawan hukunci liqaumin yuqinun ga mutanen da suke da yaqini to anai idan an ce hukuncin jahiliya me ake nufi da hukuncin jahiliya ko ma menene jahiliya sannan mu san hukuncinta mece ce jahiliya aljahiliya daga lafazin aljahalu ne shi kuma lafazin aljahalu a cikin larabci ɗaya daga cikin ma'anoni guda biyu yake ɗauka a shahararren larabci ko dai ya ɗauki ma'anar wauta aljahalu ana nufin wauta kamar yadda wane ne yake cewa ko jari ne ko ne yake khalu na jinnan idza ma najhalu ita idan mun tashi wauta sai ka dauka mu aljanu ne eh, saboda ifritanci kenan kaga najhalu kenan kamar yadda kuma annabi Musa alaihi salam lokacin da mutanen suka ce atattakhizuna huzwa qala a'udhu billahi an akuna min aljahilin ina neman tsarin Allah in zanto cikin jahilai ma'ana cikin wa cikin masu wauta da jahilci aljahlu yana zuwa da ma'anar me wauta sannan sai ma'ana ta biyu ta jahilci ita ce rashin ilimi to idan aka ce aljahiliya ko dai zanto wauta ko kuma aljahiliya shine mai rashin ilimi to sai aka ce hukuncin jahiliya wato hukuncin da aka gina shi ba akan ilimi ba akan jahilci kenan ko ko hukuncin jahiliya hukuncin da aka gina shi akan wauta ba tare da lura da lissafi da sanin ya kamata ba to duk da haka dai har yanzu da saura dan yanzu da dama zaka ji mun ce a zamanin jahiliya kalmar mu ji an ce a zamanin jahiliya galibi mutane sukan ɗauka jahiliya shine zamanin da ya riga annabi zuwa wato da an ce lokacin jahiliya wato lokacin Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke annabi isa kuma ba a riga an turo manzan Allah ba ratar wannan lokacin kamar yadda muka karanta a waɗansu darussa na baya shine tsawon shekara ɗari shida duniya ta yi babu annabci a cikinta an ɗauki annabi isa ko ba turo manzan Allah ba to ku shakka babu jahilci ya yi kanta a tsakankanin mutane a wannan lokaci da haka waɗansu suke nuna hukuncin da ake kiran wannan zamanin da suna zamanin jahiliya zamanin jahiliya galibin marubuta haka suke yi sai ce zamanin jahiliya suna nufin bayan shuɗewar annabi isa kafin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to a nan gudun idan muka ce hukuncin jahiliya shi muna nufin hukuncin da aka tsara shi a wancan lokaci na jahiliya ko ko muna nufin hukuncin da aka gina shi kan jahilci shine rashin ilimi ko ko muna nufin hukuncin da aka gina shi kan wauta da rashin sanin ya kamata ba a kan tunani da lissafi da hangen nesa ba wanne muke nufi na farko dai ya kamata ku fahimci cewa ba ma nufin lokacin jahiliya dai idan an ce hukuncin jahiliya yanzu waye zai ce ga wata doka a duniya da take kaiwa ta komo kuma a lokacin sa Abu Jahil aka tsara ta ko a lokacin su Imrul Qaisi ko a lokacin su almanazira a kasar yaman aka tsara ta ko su saifu bin ziyazan ne suka tsara ta ba wanda zai iya kawo ta doka da za a ce ta su ce a yanzu sai dai ko a yi kama duk dokokin yanzu na mutanen yanzu ne suka tsara kayan su sai dai kawai a ce an yi gyaran fuska a lokaci kaza an gyara a lokaci kaza an gyara a lokaci kaza wannan duk bayani ne da nake so in ce mana dai wato abin da ake nufi da jahiliya kada mu dauka abin da marubuta na tarihi suke nufi jahiliya shi ake nufi da jahiliya a cikin alkur'ani abin da ake nufi da jahiliya a cikin alkurani duk abin da aka gina shi ba a kan lissafi da sanin ya kamata ba haka duk abin da aka gina shi ba bisa ga ilimi ba ina fata an fahimta to a nan gurin sai ka zo ka ce wato dokar Allah ko shakka babu ita ce dokar da aka gina ta kan ilimi tunda shi Allah din masani ne kuma baya baya mantuwa qala ha inda rabbi fi la yadhillu rabbi wala yansa kuma mun karanta duka a waɗansu 'yan kwanaki na baya lakinillahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi shahida komai saukar ya saukar da shi da ilimi to ashe dukkan dokokin da ke cikin alkur'ani da hadisan manzon Allah an gina su ne kan me ilimi to amma dukkan dokar da mutane suka tsara ta wadda ba alkur'ani ba hadisi ba akwai ilimi a ciki ko babu wani zai iya cewa da kai to ai taron masana aka samu masana shari'a ta zamani wanda suka yi boko suka yi da kwarewa ta aiki daga kudu da arewa da musulmi da wanda ba musulmi ba aka tara taron masana ne ba wai manoma da makiyaya aka je aka dauko suka tsara ba su ma masu ilimi ne kila zai ce maka haka to kai ba za ka tsaya ba kana masa inkari cewa ba malamai bane kyalai masana din ne amma yi masa tambaya ta biyu tsakanin ilimin su su duka in an hada su da ilimin Allah wanne yafi zama iya hadawa ilimin su idan an kwatanta shi da ilimin Allah su nasu ilimin zai ci gaba da ansa sunan ilimi ko ya zama jahilci jahilci ne saboda me saboda da jahilci ya riga ilimin samuwa sannan bayan an san ilimin shi kadai aka sani ba a san komai da komai ba sannan kuma bayan an san shi kuma za a iya manta shi ina fata shi an san sannan kuma ya iya wa an yi ilimin kuma baya da alaka da Allah ya ce annabi ya ce kaga wani jahilci kan jahilci sannan kuma ya zanto ba tsoron Allah kuma wanda ya ilimin ba ma musulmi bane to kaga kuma duk jahilci kan jahilci kenan to ka ya zama hukuncin me hukuncin jahiliya ke ta wannan fuskar ya zama hukuncin jahiliya ba wanda ya sai tun kuɗe maka cewa ba hukuncin jahiliya bane inda dan adam ya tsara shi domin duk abin da dan adam yayi ko duk abin da dan adam ya sani ubangiji ta ala gaba ɗaya cewa ma utitum min ilmi illa qalila ba abin da aka baku na ilimi sai dan kankani to Allah kuma shine ya san komai ya san kowa da haka shine yake tsarawa dan adam hanyar da za ta fishe shi amma dokoki da yan adam da za su tsarawa kawunan su ba za su iya tsara yadda za su fishe su ba shi yasa kullum sai an yi gyara yanzu idan nace kullum safa mun adadin kasashe nawa ne a duniya yanzu shugabanninsu suke neman gyara constitution don su karawa kansu wa'adi na zama akan karagar mulki suna nan da yawa daga ciki akwai najeriya ana tunanin a kara a gyara constitution saboda gwamnoni da shugabannin da suke ci yanzu su kara ci gaba a ba su daman sa iya komawa su ƙara waɗansu shekarun bayan shekaru hudu da suka yi to kaga doka da bata Allah ba kenan to wannan me yasa suke son su yi haka adalci zalunci ko zalunci dan Allah dan suna jin tausayin mu su gyara mu ko kuma dan su ƙara danne mu kaga hukuncin jahiliyar kenan na'am hukuncin jahiliyar kenan waɗansu su danne waɗansu su musguna musu su lalata hanyoyinsu su kawar da security a ƙasa babu wannan shine hukuncin jahiliya din ai afa hukumul jahiliyyati yabghun yanzu hukuncin jahiliya mutane suke nema wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yu'minun wane ne liqaumin yu'minun wa yafi Allah kyakkyawan hukunci ga mutane da suke da kini ma'ana babu wanda fa Allah kyakkyawan hukunci na'am يا أيها الذين آمنوا لا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء salmo وَأَنفِقُوا عَلَى فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا يا وطن سكي إيماني لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء kada ku riki Yahudawa da kuma Nasara auliya a matsayin masoya ko a matsayin waɗanda za ku jibinci lamarinsu ko a matsayin waɗanda za ku rinka taimakonsu kada ku taimaka musu cikin duk abin da ya shafi haɓaka addininsu da ɗaukakuwarsa da haɓaka aƙidarsu wannan bai halatta ba ba'dhum awliya'u ba'd sashin su mataimaka sashi ne su da juna ko kace sashin su masu son sashi ne da kaunar sashi da haka wa man yatawallahum minkum cikin ku dukkan wanda ya jibinci lamarin su ya tallafa musu dan addinin su ya ci gaba ko ya tallafa musu ya goyi bayan su ya kyale yan uwansa mummunai fa innahu minhum lalle yana cikin su ranar tashin kiyama Allah tsare wato wannan gaba ta cikin aya tana ɗaya daga cikin gaɓoɓi da suke razanarwa matuka game da mutum ya goyi bayan waɗanda ba musulmi ba a kan ‘yan uwansa musulmi shine wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum cewa fa innahu minhum zai tashi cikin su ba sani ba a wani hali zai tashi cikin su kenan zai tashi mummuni gobe kiyama ko zai tashi ba mummuni ba inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin lalle ubangiji subhanahu wa ta'ala baya shiryar da mutanen da suke azzalumai a nan wurin ubangiji ta lace ba zuhun auliya uba sashin su masoya sashi ne ko mataimaka sashi amma mun karanta a wani wuri a baya wa min allazina qalu inna nasara akhadna mithaqahum fa nasu hazzan ma dhukkiru bihi fa aghrayna bainahum al-adawata wal baghdha ila yawm al-qiyamah wa sawfa yunabbi'uhum Allahu zuwa karshen aya a nan gurin cewa a aghraina bainahum adawa Allah ya ce mun iza wutar gaba wal da kiyayya da juna bainahum a tsakaninsu amma ana yace ba'dhum awliya'u ba'd na'am kuma a wani wurin ya sake maimaita wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu ta fitnatun fil ardi wa fasadun kabir kafirai sashin su mataimaka sashi ne in har ku ba ku yi haka din ba ko shakka babu za a samu fitina a ban kasa tare da babban fasadi shine malamai suke kokarin bayanin hada kan wannan ayoyi ta yadda ba su yi rigima da juna ba ko ta yadda ba su warware juna ba fadin Allah ta'ala cewa a na bainahum al'adawa wal baghdha wannan hakika ce da kowa ke iya gani cewa akwai gaba tsakanin Yahudawa da junansu akwai gaba tsakanin Kirista ko Nasara da junansu sannan kuma akwai gaba tsakanin Yahudawa da Kirista a tsakankani wannan alkawalin da Allah ya faɗa haka ne akwai shi ba wanda ya sai goge shi yau da gobe kawai tana nuna maka haka ina fata an fahimta yahudawa ba dukansu ne kansu a hada ba suna gaba da juna wanda ya kashe wane ne rabin ne ko wane ne yaro ne bai hude ya kashe bai hude dan uwansa yana matsayin prime minister a isra'ila saboda haka wannan sanannen abu ne a tsakankanin su da juna to amma me ake nufi da ba'dhum awliya ba'd a nan gurin shine malamai suka ce ai sukan zama ba'dhum awliya ba'd idan za su yaƙe ku idan sun tashi yaƙar ku wajen kin ku wajen kin addinin ku wajen kin annabin ku sashin su mataimaka sashi ne ko sun sani ko ba su sani ba ko sun hada baki sun yi mitin a daki daya ko kuma sun fito daga dakin mitin daban-daban ma'ana a duk inda yahudu suka yi mitin a yau game da musulunci ko inda krista suka yi mitin game da musulunci za ka samu manufar ɗaya ce ya za a murkushe addinin musuluncin duk da tsakankanin su suna gaba da juna amma wajen yakar musulunci sun mayar da shi wato abin da ake kira al'adul mushtarak wato abokin adawa namu na mu duka haka suka ɗauka shine ma'anar ba'dhum awliya'u ba'd ina fatan ma'anar ta fito fili ubangiji ta'ala a karshen aya ce inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin wato Allah baya shiryar da azzalimai fataral ladzina fi qulubihim maradun zaka ga waɗanda a cikin zukatansu akwai cuta abin da ake nufi da cuta cuta ta munafunci munafukai kenan kamar da ta fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu yakzibun zaka ga waɗanda a cikin zukatansu akwai cuta ta munafunci yusari'una fihim suna gaggawa fihim ai fi muwalatihim wajen nuna wa kafirai kauna wajen nuna wa yahudu ko nasara kauna wannan idan aga mutum na gaggawar ya nuna wa kafirai kauna abinda wannan ke nuna wa shin zuciyarsa lafiya kala ko ba ta da lafiya zuciyarsa ba ta da lafiya saboda mai dan Allah ce fatar allazina fi qulubihim maradun za ga waɗanda a cikin zukatansu akwai cuta auna fihim suna gaggawar nuna kauna ga kafirai har fadanci suke musu har neman shiga suke a wajensu na nakhsha an bana da'ira sukan ce abin da samu muke haka nakhsha an bana da'ira muna jin tsoron kar wata musiba ta same mu lafazin da'ira shine dukkan wani kewaye da za ka yi zane da za ka kewaye wuri shine da'ira sawa'un da gini ne ko da zane ne ko da katanga ko da shinge ko da tsumma abin da kewaye da'ira akan yi amfani da larabcin da'ira ana nufin musiba kamar yadda da an ce addaulatu kuma wato ana nufin alkhairi kenan adda'ira ko musiba kishiyoyin juna ne wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas daga addaulatu kenan wancan wannan kuma adda'ira shine addawa'ir wa yatarabbasu bikum dawa'ir ko alaihim da'iratu sau'i naksha an tusibana da'ira abin da yasa kuka ga muna bin su muna nuna musu kauna jin tsoro muke kar wata musiba ta zo ta same mu daga bayan mu bukace su su kiyarda ma'ana abin da munafikai suke bada hanzari kenan ko su ce ai duk dukiyoyin mu suna hannun su idan ba mu nuna musu kauna ba sai dukiyoyin mu musiba ta same mu dukiyoyin mu suna hannun sai su rike to ku dawo da su gida mana kenan an huta ko kuma su ce an abin da yasa su suke da makamai su suke da yawa su suke da technology su suke da wacece nakhsha an bana da'ira sai Allah ce fa asallahu an ya'tiya bil fathi saura kiris ubangiji ta'ala ya zo da fatahi lafazin al fathu anan wurin waɗansu malamai sun fassara shi da cewa shine an nasru buɗe garuruka tunda suna wannan magana a daidai lokacin da ba a bude maka ba daga baya aka zo aka bude ta a daidai lokacin da ba a bude kasar fasha ba aka kare daular farisawa aka zo daga baya aka kare wannan daular aka bude kasar fasha a daidai lokacin da ba a kare daular rumawa ba aka zo aka kare daular rumawa a daidai lokacin da ba a riga an shigo egypt ba musulunci bai shigo egypt ba lokacin umar dan khattab aka zo aka karya aka shiga musulunci ya shigo karkashin jagorancin amr bin al-as a daidai lokacin wurare da dama musulunci bai kai ba amma daga baya sai Allah ke musu alkawari asallahu an yati bil fathi Allah zai kawo budi zai kawo nasara aw amrin min indihi ko wani lamari daga gare shi wanda ba ku tsammani fa yusbihu alama asarru fi anfusihim sai su munafikai su wayi gari alama asarru fi anfusihim kan abin da suka rika sirrantawa a zukatansu na kaunan kafirai dimina, su zo suna nadama ma'ana ubangiji ta ala ya nuna zai kawo fatahi zai kawo nasara ya kawo ko bai kawo ba ya saukar da ayar tun kafin nasarar ta zo kuma daga baya kowa ya ga nasarar wannan ke nuna gaskiyar alkur'ani mai girma ya faɗi wannan aya tun lokacin mu irin nan yankin ma ba a maganar musulunci kuma shi yau musulunci kuma ya zo kaga duk wannan nuna fatahin ke tun shekara dubu ɗaya da wani abu har yanzu fatahin kuma yana ta zuwa yana ta zuwa an yi ta bil fathi au amrin min indihi ko wani lamari wato lamari shine Allah ya saukar da wata musiba akan kafiran da ake ganin suna da karfi na kimiyya da fasaha din Allah ya saukar musu da wata musiba don su gigice su ta kansu ma suke ba ta kanka ba kaga wannan yana iya faruwa dan lokacin da sojojin kawance karkashin jagorancin abu sufyan suka zo suka yi sansani suka tsaya za su kai wa madina hari sai allah zo da amurin min indihi din shine allah ya aiko da iska iska mai tsanani katuwar tukunya da za a girka abincin da mutum talatin hamsin za su fi iska sai ya sama da ita sai ya kifar da ita to kuma tun suna makka sun karanta labarin adawa sun san cewa mai ya faru ga adawa irin iskar da ubangiji ta ala ya aiko musu da ita wadda ta ciccibe su ta halakar da su sai abu safiya na ce to ko mu kwashe namu ya namu ko kuma kila irin wancan iskar ce saboda haka so kwashe nasa ya so gudu kaga amrin min indihi kenan ba da takobin musulmai aka tarwatsa sojojin gayya sojojin kawance da su Abu Sufyan suka yi ba a'a da iska da Allah ya aiko da haka Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu zkuru ni'matallahi alaikum iz ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allah bima ta'maluna basira muka aiko da wata iska da rinduna ta mala'ikun da ku ba ku gani kaga wa amrin min indihi din kenan na'am a yanzu din duk da mutane suna ganin ai suna da makamai suna da kaza sai ubangiji ta Allah ya aiko da junudun min indihi din ya aiko da iska ya aiko da abin nan da sauransu jiragen nan idan jirage biyar suka tashi za su kai hari cin nasarar hari shine idan akwai communication a tsakaninsu da juna idan ubangiji ta ala ya gurbata yanayi a sararin samaniya tsawon minti uku ba communication tsakaninsu da juna ba communication kuma tsakaninsu da tashoshinsu na kasa shi shikenan fa kuma Allah mai iko ne kan haka ga da triangle har yanzu idan jirgi ya je sai ya bata waye wannan wajen idan Allah ga dama ba sai ya yi irin wannan irin wannan a sararin samaniya ba a kawo wani kamar ba mu da triangle a daidai a California a ajiye wani a Los Angeles wani a <laughs> abin da ake so ku dai ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala na fa asallahu an ya'ti bil fatiha aw amrin min indihi fa yusbihu ala ma asarrufi fi anfusihim nadimin ubangiji ce wa yaqulu allazina amanu mummunai ko zaka ji suna cewa haula alladhina aqsamu billahi jahada aymanihim waɗannan su ne wanda suka rantse da Allah makura ta rantsuwarsu innahum lama'akum cewa wai suna tare da ku wato munafikai suke tattaunawa da juna suna nuna gayyar munafikai a mummune suke tattaunawa suna nuna gayyar munafikai suna cewa yanzu waɗancan fa sune suke rantsewa da Allah wai suna tare da ku amma gashi yanzu suna tare da kafirai na'am habizat amaluhum ayyukan su gaba ɗaya sun rushe fa asbahu khasiriyan da haka sai suka waye gari suna masu hasara wato suna nadama daidai lokacin da nadama kuma ba ta da amfani to lafazin alfatahu kamar yadda na faɗa ko dai fatahi ko kuma lafazin alfatahu yana zuwa da ma'anar hukunci an gane ko rabba naftaha bainana wa bainaka qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin iftaha bainana ma'ana uhkum bainana wa bainaka qaumina bil haqqi sai Allah ya ayyuhal ladina amanu man من يحبكم ويحبونه ayyuhal na amanu ya waɗanda suka yi imani manyar yartar da minkum an cikin ku dukkan wanda ya ridda ya bar addininsa na musulunci fa sawfa yati Allahu bi qaum ya sani Allah zai zo da waɗansu mutane lafazin qaumin anan an kawo shi a matsayin nakira dan girmama matsayin mutane domin an nakiratu ta'ati lit takbiri wat ta'zim kamar yadda Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim kaga rasulun wani manzo na musamman walamma ja'ahum kitabun من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم har duk wato nakira takan zo littakbir dan girmama abu fa sawfa yati Allahu bi Allah zai zo da dan zarata waɗansu zaɓaɓɓun mutane masu daraja yuhibbuhum wa yuhibbunahum suna kaunar Allah Allah ma yana kaunar su malamai suka ce wai wanne ne yafi falala a ce kana son Allah ko a ce Allah yana son ka Allah yana son ka yafi falala eh, dan idan kai kana son shi baka sani ba ko kayan son daidai ko baka yi daidai ba an karba ko ba karba ba amma yana son ka kana da tabbas in nakan yayi daidai kenan yuhibbuhum wa yuhibbuna suna son Allah Allah na son su azillatin alal mu'minin suna kaskantar da kai ga yan uwansu mummune suna tawazu'u wato ba sa nuna mummunai matsayin su ko da sun fi su matsayi na ilimi ko matsayi na sarauta ko na mulki ko na kuɗi ba sa nuna musu a izzatin alal kafirin kuma suna nuna wa kafirai izza wato ba sa nuna kaskanci a gaban kafiri suna nuna masa su mutane ne masu izza masu buwaya saboda abin da suke dauke da shi na kalimatu la ilaha illallah muhammadun rasulullah kalmar da ta fi komai tsada a duniya wadda nauyinta ya fi nauyin sammai da kasai yadda manzo Allah ya nuna cikin hadisi to wanda yake dauke da wannan kalmar to kuma waye zai masa kwarjini kenan yujahiduna fi sabilillah suna yin jihadi dan yada kalmar Allah da dukiyarsu da harsunan su da alƙalumman da maganganunsu da ayyukan su suna yada musulunci wala ya yakhafuna lawmata la'im ba sa jin tsoron zargin mai zargi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa kada tsaye daga cikin ku da ya san gaskiya ya kyale tsoron wani ya hana shi furtata lalle ya furtata din duk wanda ya san gaskiya ya faɗe ta ya ama yadda ita sai dai kawai mutum ya kyautata usulubi ta yadda mai saurare zai fahimci cewa eh kawai kana tallata masa gaskiya ne ba so kake kace mutuncinsa ko zarafinsa ba Allah ce zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan ita ce falalan Allah wanda yake bayar da ita ga wanda ya ga dama wato a samu mutum din ya shiga cikin wannan rukunin yuhibbuhum wa yuhibbunahu a azillatin alal mu'minin a'izzatin alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la samun wannan siffofi tare a gare ka falala ce ta Allah ba kokarin ka bane gaman mankatar ne na ubangiji sai kowa ya roke ya ubangiji samu cikin waɗanda wannan siffofi za su tabbata akan su dan wannan falala ce babba zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu wasi'un alim da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce wannan aya tana magana ne dangane da abin da ya faru dab da karshen annabi zai bar duniya wato za a samu waɗansu mutane da za su yi ridda ta hanyoyi daban-daban waɗansu su hana zakka waɗansu su yi da'awar annabta kuma dama manzo Allah ya faɗa cikin wani hadisi yace za a samu mutane talatin da za su yi da'awar annabta a cikin a cikin al'ummarsa malamai suka ce wannan talatin ba wai su ne kawai kididdigar wanda za su yi ƙaryar annabtaka ba a'a waɗanda za su yi ƙarfi ne su samu mabiya talatin amma akwai waɗanda za su yi da'awar annabta a wani kawai ko a wani garin da wani bai san so ba su yi wani ƙarfi ba ma amma wanda za su fito duniya ta ji su gagga mutum talatin mazala ce na kazzabuna kullun yaz'umu annahu nabi kowanne yana rai cewa shi annabi ne yace wala nabi ya ba'di ila yawmil ni ko na san ba annabta baya ta har zuwa tashin kiyama ba annabta ya na. to daga cikin waɗanda suka shahara suka yi da'awar annabta tun lokacin annaba na da rai akwai mutum uku akwai al-aswadul ansi a kasar yaman akwai musaylimatul kazzab a najd daga nan sai tsulaiha ibn khuwailid al-asadi a gabar madina aswad al-ansi lokacin da yawar annabta mutanen sa duk suka bi shi sun shiga musulunci fa amma suka rinda suka koma baya suka ce da sun samu wani sabon annabi na sa da sai sun je madina nesa aka samu dan kuro ya je ya kashe shi kowa ya huta daga nan da awarsa ma ta mutu musaili mutul kazzab yayi karfi har sai lokacin sayyidina abubakar ne da gwabza yaki ghazwatul yamama sannan wahashiyu mutumin da ya kashe hamza a yakin uhud shine kuma ya kashe musailimatul kazzab yake cewa na kashe mafificin mutane a lokacin ina jahiliyata bai shiga musulunci ba sannan kuma na zo na kashe mafi sharrin mutane bayan na shiga musulunci yake kirga wannan a matsayin baiwa da Allah ya masa amma Tulaiha ibn Khuwailid al-Asadi shi da aka gwabza yaki aka tura masa Khalid bin Walid aka gwabza yaki ya ga dai abin ba zai yi ba sai ya gudu to mu'jiza bata ta zo ba tunda annabin bogi ne ba na gaske ba ya gudu kasar Yaman ya je ya nemi mafakar siyasa a can gurin da ya ga kai ba sarki sai Allah sai ya shelanta tuban sa ya tuba ya dawo musulunci har ya mutu yana musulmi to aka yi ta samun waɗansu a can gurin Muktar ibn Ubaid al-Saqafi a a saja har ma ta mace ma ita ma ta fito ta ce ita ma annabiya ce ta tara mabiya ko masu yawa har ɗaya daga cikin mabiyanta yake cewa to mu dai ka san mu shi yafi kowa hasara dukkan mutane annabawan su mazaje mu kuma annabiyar mu kuma ta mace shi kai shi kai shi kai rabon dai ba afki yace azhad nabi atuna unsa nutifu biha wa asbahat anbiya'un nas azhad <laughs> nabi atuna unsa nutifu biha wa asbahat anbiya'un nas zukurana yace dukkan annabawan duniya gaba ɗaya mazaje mu ne kadai annabiyar mu mace amma dukkan waɗannan ba su kai labari ba an lallasa su an ci nasara a kansu don Allah ce fa sawfa yati lahu bi kawmin da haka waɗansu suka fassara zina Abubakar da bi kawmin din shi da wanda zaratan da suka taimaka mashi sai da aka daidaita sahu aka mayar da komai daidai wa daida na'am yuhibbuhum wa yuhibbunahu kenan har zuwa ƙarshe banda wannan duk wanda yayi jihadi a kowane lokaci jihadi da dukiya jihadi da da'awa da baki da harshe da buga littafi da kwamfuta da komai kai jihadin da kai yaɗa musulunci to sha Allah kana cikin waɗanda aka ce fa sawfa ya'ti Allah bi qaumin eh ka samu membership a wannan qaumin da wannan nakirar da girmamawa da kambamawa da duk ke ciki sha Allah kana ciki ubangiji ta'ala ta inna ma waliyukum Allahu wa rasuluhu ku sani dai majibincin lamarin ku shine Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallazina amanu da waɗanda suka yi imani allazina yuqimuna salata waɗanda suke tsayar da sallah wa yu'tuna zakata suke bayar da zakka wa hum raki'una suke yin ruku'i can an ce la tattakhidhu yahuda wan nasara awliya kar ku rike hudu da nasara a matsayin awliya to wa za ku dauka a matsayin awliya shine nan aya tace inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu wanda za ku kaunata shine Allah da manzansa wanda za ku jibinci lamarinsa Allah da manzansa wallazina amanu da mummunai wani irin mummunai allazina yuqimuna salata wa yutuna zakata wa hum raki'un wadanda suke tsayar da sallah suke bayar da zakka alhalin suna ruku'i Allah ce wa man yatawalla Allah wa rasula wadanda duk suke lamarin Allah da manzansa suke taimaka addinin musulunci suke taimakawa yaduwar alqur'ani da yaduwar hadisan manzan Allah wallazina amanu kuma suke taimakon yan uwansu mumunai fa inna hizballahi humul ghalibun ko shakka babu rundunar Allah sune masu cin nasara a nan gurin akwai ta cewa akwai ta cewa ko ƙarin bayani a daidai faɗin Allah ta'ala إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة zakata wa وهم راكعون yan shi suna kafa hujja da falalar Ali bin Abi Talib karkashin wannan aya suka ce shi ma ake nufi da ayar gaba daya har suka kawo ruwayoyi wanda ke nuna wata rana Ali bin Abi Talib yana sallah a masallaci da zobe na zinari a dan yatsansa sai wani miskini ya shigo yana neman sadaka wai sai Ali bin Abi Talib yana cikin ruku'i ga ya tsaya ya kare sallah ta lokaci ne sai ya tafi yana tafiya yana cikin ruku'in har je inda miskini yake sai ya mika masa hannu wato yana da mai ce masa zare zoban yayi masa ishara ya zare wannan zobe sannan da miskinin ya zare wannan zobe na zinari sannan kuma Ali bin Abi Talib ya dawo ya ci gaba da sallah sai ya karasa sai suka ce wato yuqimuna salata suna tsayar da sallah wa utuna zakata wa hum raki'una suna bayar da zakka ko suna cikin ruku'i